يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله الإمام أحمد بن حنبل الله يمت رحمه يا رويت حديثي أشكلتا نساء المسند حديثي ندبو ترى تدريبك تتلاتين حكنا الإمام مسلم الكتاب الإيمان بتاج نساء صحيح مسلم حديثنا hadisi na 125 باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق waɗannan manyan malamai na hadisi sun ruwaito hadisin abu huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama qala abu huraira ya bada labari yana cewa lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aya ta 284 ta sauko ga manzon Allah billahi ma fi samawati wa ma al ard da ke cikin sammai na Allah ne haka ma abin da ke cikin ƙasa na Allah ne shi ya halitta shi shi yake mallakan sa wa in tubdu ma fi anfusikum don haka in kuka bayyana abin da ke cikin rayukanku aw tukhfuhu ko kuka koye yuhasibukum bihi Allahu Allah zai muku hisabi a kansa domin Allah ya san abin da kuka boye da wanda kuka bayyana fa yaghfiru liman yasha zai yi gafara ga wanda Allah ya yi wa yu'adhibu man yasha kuma Allah ya yi azaba ga wanda ya yi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai wannan aya ta suratul baqara aya ta 284 saukanta da annabi Muhammad da Abu Huraira wato yace istadda zalika ala ashabi rasulillah saukan wannan aya ya zo da tsanani da sahabban annabi Muhammad hankalinsu ya tashi sun ji an ce إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله in kun bayyana abin da ke cikin rayukanku ko kun boye Allah zai muku hisabi a kansa fa a tau rasulullah abu huraira ya ce sai sahabban annabi muhammad suka zo gare shi kuma taku ala rukab duk suka durkuta kan gwiwoyinku وقالوا سكت يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق an dora mana wasu ayyuka da muke iyawa as-salatu was-siyam wal-jihad was-sadaqa an ce mun sallah muna iyaka azumi an ce mun muna iya shi jihadi shi ma muna iyawa ita ma bata gagare mu ba wa ƙungiyar unzilat aya ga wata aya da aka saukar masa fa yau wala nutiquha ba za mu iya ta ba za a yi wa mutum hisabi akan abin da ya koye cikin ransa wannan hukunci yana da tsanani ba za mu iya jure masa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce a turiduna an kamar kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asayna yanzu irin amsar da ahalul kitabi suka ba mu Allah shine kuma za ku baki Allah ya saukar da littafin ya Yahudawa ya saukar ma Nasara dukkan su sun ce mun ji sakonka ya Allah kuma mun saba maka ba za mu iya ba yanzu irin wannan amsa kuma musulmai za ku ba mu Allah Allah ya saukar da aya ku ce ba za ku iya ba ban kulu ni a gani na ga abin da za ku ce sami'ina wa na ka rabbana wa ilaykal masir wannan shi ne dacewa ku gaya ma Allah ya Allah mun ji ayar da ta saukar kuma mun bi abin da kai umarni a kai ka iyaka dai muna neman gafaranka saboda gazawa ta dan adam mun ji mun bi amma saboda mu mutane ne dole za a same mu da gazawa to a gafarta mana ya Allah rabbana wa ilaikal masir makoma tana gare ka in kun faɗa haka nan. abinda Allah ya saukar muku ya saukar ne da ilimi ya san za ku iya abinda ko ba ku iya ba sai ku nemi gafaran Allah annabi ya karanta da sahabbai wannan falamma aqarra bihal qawmu wa dhanna biha amsilatuhum abu huraira ya ce sahabban nan kuwa nan take suka ɗauki wannan magana ta manzon Allah سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير في الله يتوكر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن بسم الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما منت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أبو مريرة الله يتوكر آية تدريب 85 من سورة البقرة tunda dai sahabbai sun faɗi abin da manzon Allah ya karantar da su sami ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal maqir suna faɗa sai ga wahayi daga wajen Allah zuwa ga Annabi Muhammad amana rasul yanzu dai kashi kuma manzo yayi imani bima unzila ilayhi min rabbih manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga wajen Allah mahaliccinsa wal mu'minuna su ma masu imani kullun amana billahi dukkan su sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa har ma suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu ma ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير har ma suna cewa mun ji ayar da ka saukar kuma mun yi biyayya gare ka ya Allah gufranaka da dai muna neman gafararka rabbana wa ilayka al-masir kuma tana gare ka sun bi umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar da aya yana tabbatar da samuwar imani a gare su falamma fa'alu zalika lokacin da suka aikata abin da manzon Allah ya faɗa musu dinnan في الله يتوكد آية تجرى ما يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وفعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن فينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت sahabbai sun kawo damuwarsu ga annabi Muhammad suna cewa abin da duk ake cewa mu yi muna iyawa sallah azumi jihadi sadaka wannan duk su gagare mu ba amma kaga ayan nan da aka saukar maka aya ta 284 sai kuwa ba za mu iya riko da ita ba dan take annabi ya gargaɗi da su kar ku yadda ku ce ma Allah ba za ku iya ba Allah da ki ya halitta ka sannan ya ce kai idan Allah ya saukar musu da martani ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Amma bai taba tsora ma rai ya aikata wani abu ba sai gurgudan abin da zai iya dan aikatawa ne, ala ya alamu man khalaqa amma ba shi ya halitta ka bawa yanzu kai da aka halitta ne ka fi ilimi ko wanda ya halitta ka din shi wanda ya halitta ka ya fi ka sanin menene za ka iya menene ba za ka iya ba saboda haka ko Allah ya ce ku yi sai ku ce ba za mu iya ba wannan kamar tuhumar Allah ne maimakon haka sami'ina wa afa'ana ghufranaka mun ji za mu yi sai dai kuma mu mutane da zo da za a same mu da kuskure inda muka yi a gafarta mana shi kenan amma ka ce ba ka iyawa wannan amsa irin ta Yahudawa ce da Nasara annabi ya halaka abbarsa. Allah ya ce musu la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah bai taba dora mare wani aiki ba face abin da za ta iya laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat abin da ta aikata na alkhairi ta samu abin da ta aikata na sharri ta samu zunubin sa yana kiran ta a ranar tashin kiyama iyaka addu'a ya kamata ku riƙa yi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko aka samu mun yi kuskure Amma yana faɗin haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya masa habbai suna cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana manzon Allah yana faɗa sahabbai suna faɗa Abu Hurairah yace daga saman bakwai Allah yake na'am qad fa'altu ai har ma nayi duk abin da kuka yi na mantuwa da kuskure na ya fi muku sannan kuma Allah ya koya ma annabi abin da zai koya ma sahabbai su rika cewa rabbana la tahmil alaina isra ya Allah kada ka dora mana nauyi al isru fil asli al wa sidda kar ka dora mana hukunci mai tsanani mai nauyi ya ce ma al isru rabbana la wala tahmil alaina isra kar ka dora mana wani hukunci mai nauyi kamar kama hamaltahu ala alladina min na yadda ka dora shi ga waɗanda suka gabace mu domin Allah ya dora hukunci mai nauyi ga Yahudawa ina misali lokacin da suka bauta ma dan maraki kaga sun yi kirka da Allah madaukaki ko to bari ka ji hukuncin da Allah ya musu kafin ya yafe musu a suratul baqara aya ta 54 wa in qala musa li qaumihi wa in qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ajla fatubu ila bari'ikum فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم لوكتين بنو إسرائيل سكبوا تام دمرك annabi Musa Allah ya ba mu labarin abin da ya gaya musu wai da Musa li ya ce musu ya qaumi ya ku jama'a ta kun tabka babban laifi innakum zalamtum anfusakum kun tuki kawunan ku ittikhadakum al-ijla har da kuka riki dan madaki shine abin bautan ku shirka babban zunubi ne a wajen Allah fatubu ila bari'ikum don haka ku koma ga Allah da ya kirkiro halittan kuɗin nan wanda kuka yi shirka da shi ku nemi yafewa bi ma'ana ku yafe ku nemi gafararsa ku tuba yaya wannan tuba take ba wai ku je kawai ku ce an ba ta gafarta mana ba faktulu an kusa kun ku kace kawunan ku duk zalikum khairu lakum wannan shi yabo muku inda bari'ikum a wajen Allah da ya kirkiro halittanku ku kuka yi wasi da shi kuka koma kirka kuna bautar dan mariki in kun kace kawunan ku fa taba alaikum lokacin Allah zai karbi tubanku ko kuma sai Allah ya ce innahu huwa tawwabur rahim Allah ne yawan karban tuba ne kuma ne yawan jin kai Allah ne yawan karban tuba ne mai yawan jin kai amma fa wannan laifin da aka yi ga yadda za a yi kafin Allah ya gafarta mu subhanallah umiru an yakunu fi zulma yaya za a yi Allah ya gafarta musu saboda wannan shirka aka ce ku shiga cikin duhu wurin da babu haske a kashe fitila wa an yi akuda kullu wahidin minhum sittina kowa ya dauki wuka aw khanjara barandan takobi an taru a wuri guda ga duhu karka tambayi wa ke gaban ka ko wa ke bayanka wa an yaqana man amamahu kai dai ka kai tara tuka ta gaban ka. sawa'un kana ibnuhu danka ne aw abahu babanka ne ammahu babbanka ne akahu dan uwanka ne aw gairahu wanda duk ka samu to Allah zai gafarta ma الإمام القرطبي إن كذوب لتاف تفسيرا نقل الإجماع على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة الإجل بأن يقتل نفسه بيده ba a yadda ka kashe kanka ba kafin Allah ya karbi dubanka abin da za ka yi shi ka kashe wani kuma taruwa za a yi a wuri guda wannan su ne yan sara su ka ko al-imam al-qurtubi yace wallahi babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan wannan yanda ka ji Allah ya faɗa haka abin ya auku haka nan al-imam al-shawkani ka duba tafsirinsa wannan ko la shakka taklifun azim me ya a ce irin wannan hukunci an saukar da shi ga al'ummar annabi Muhammad menene mutanen annabi Musa suka yi kace mun kirka kirka ce fa suka yi Allah ya ce ba zai gafarta musu ba sai sun kashe kawunan su don haka shi Allah da kansa da yake ya fi mu sanin sai ya koya wa musulmai yake ga addu'an da za ku rika yi kafin annabi ba duniya Allah ya taimake ku ba a dora muku hukunci mai nauyi irin wancan ba domin idan aka dora muku irin wannan hukunci to dole ya tabbata Allah da kansa ya koya wa annabi Muhammad yace ka karantar da sahabbai wannan addu'a rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya Allah kar ka dora mana hukunci mai nauyi irin yadda ka dora shi ga waɗanda suka gabace mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake masahabbai ku faɗa suna faɗa Allah madaukaki yake na'am kad fa'altu na riga na karba don haka mu al'ummar manzon Allah irin wannan hukunci bai so ko gare mu ba wallahi abin yana da sauki Allahu akbar har ka. in dai mutum musulmi ne mabiyin manzon Allah dan yayi shirka ba sai ya kace wani ko ya kace kansa kafin Allah ya gafarta masa ba ne Allah ya faɗa mana a suratul furqan والذين لا يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يبذلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أنا يقوم متانا وقرن كما بيا النبي محمد mutanen kirki musulman kwarai su ne waɗanda ba sa kirka da Allah wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil ba sa kisan kai ba za a taɓa samun musulmin kirki yana kashe wani ɗan uwa musulmi ba wannan bai aukuwa a cikin daga mabiyan annabi Muhammad wala da kuma ba a samu suna zina musulman kwarai ba sa shirka ba sa kisan rai haka nan ba tare da wani haƙƙi ba sannan kuma ba sa zina wa man yaf'al zalika yalqa atama wanda ko ya aikata wannan to yana tarar da laifi don kuwa Allah madaukaki ya haramta su yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi a ranar tashin kiyama Allah yake yudha'af lahu al'azab za a ninninka masa azaba saboda me domin yayi shirka yayi kake rai ba tare da haƙƙi ba yayi zina wa da fihi muhana ya dawwama cikin wulakanci na azabar Allah إلا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب سيكون ليتوب كاتن يبدو كاي شركة ka kashe wani rai ne ba da hakki ba ka yi zina ne wallahi in ka tuba kafin ka mutu wa alila saliha kuma aka samu yayi aikin kwarai fa ulaika to su waɗannan mutanen da suka iya tuba bayan sun yi munanan ayyuka a rayuwarsu matukar mabiyan manzon Allah ne a ranar tashin kiyama baya da cewa Allah ya gafarta musu ma kuskuren nasu yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati za a kirga yawan zunubin a canza su koma lada bayanin gata irin wadda musulmi ya samu a wajen Allah bayan an gafarta maka in miliyan goma ne adadin zunubinka sai Allah ya ce a canza su koma lada miliyan goma wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jin kai Wa mantaba wa Aminu Salihu. Wa mantaba wa Aminu Salihu. Fa'in na buɗe, tuba, illa Allah ya mata wanda ya kuma ya aikin kwarai domin tuba tana dai ka cika waɗannan tarurra, fa'in na buɗe, tuba, illa Allah ya In je ka cika kyau Allah yana gafar sama. ka cika sharuɗan tuba to Allah tabaraka wa ta'ala ku za ka same shi ne karɓar tubanka inda Allah ya mana sauki ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من Ya Allah kar ka دورا mana hukunci mai nauyi irin wanda ka dora shi akan waɗanda suka gabace mu Allah yake na karba sai ga hukuncin da aka bamu daban ne ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا الله كرك دورا من أدن بام يجوري مكا واعف عنا كيافي منا واغفر لنا كغافر تامنا وارحمنا كيمن جنكي أنت مولانا kai ne makidincin mu ya Allah fansurna alal qawmil kafirin ka ba mu nasara kan mutanen da suke zama kafirai Abdullahi bin Abbas yace sahabbai da suka faɗi haka nan ta ce sai Allah ya ce kad afautu ankum wa ghafartu lakum wa rahimtukum wa nasartukum ala alqawmi alkafirin na ce muku din na gafarta muku na yi muku rahama kuma na ba ku taimako akan kafirai shi yasa sahabban annabi Muhammad suka gagari Allah saboda taimakon Allah madaukaki da suka samu waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara hakika suna da falalan gaske akwai hadisai da dama da suka tabbata daga manzon Allah suke bayanin falalan su misali riwaya ta Abdullah bin Abbas hadisin sahihu Muslim hadisi na 173 Abdullah bin Abbas yayi bayani tafiyar da Annabi Muhammad yayi zuwa saman bakwai ya gana da Allah madaukaki tafiya da ake kira al-isra hadisin yana sahihu muslim lamma usriya bi rasulillah lokacin da Allah ya aiko mala'ika ya tafi da manzon Allah zuwa saman bakwai za a gana da shi in tuhiya bihi ila sidratil muntaha ba a tsaya ba sai da aka kai sidratil muntaha bi ma'ana tafiya ake mala'ika jibril yana tafiya da manzon Allah an shiga sama ta ɗaya aka wuce aka shiga ta biyu har dai aka kai saman bakwai ana zuwa sidratul muntaha wurin da Allah madaukaki ya yi umarni ga mala'ika Jibrilu ya kawo manzon Allah inda Allah ya faɗa a suratul najm ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ولقد رآه نزلة أخرى الله يجي حقيقة النبي محمد يا جنسي a wata sauka ta daban ya ganki a wani karo wani karo inda sidratul muntaha a daidai wannan bidiya magariyar kulewa sidratul muntaha bidiyan karshe inda ha jannatul ma'awa inda ha jannatul ma'awa daidai wajen wannan bidiya aljanna take makoma ga yan adam waɗanda suka yi babban rabo Allah ta samu aljanna tana daidai inda sidratul muntaha din take Allah ya ce id yabka sidrata ma yabta, lokacin da abin da ke mamayan sidratul muntaha yake mamayanta mai ke mamayanta akwai hadisin Abu Dharr al-Jibari yana sahihul Bukhari hadisi na 336 annabi Muhammad ya ce Allah madaukaki ya turo mala'ika Jibril ya kai ni saman bakwai ga mu ga sidratul muntaha na ga ikon Allah in ji manzon Allah iz yabsha sidrata ma yabsha ya ha alwanu la adri ma hiya wallahi na ga launi kala iri iri akan wannan bishiya da ban iya gaya ma dan adam ga irin abin da na gani launi ne daban-daban abubuwan mamaki yadda Abu Zar al ya rawaito wannan hadisi haka nan Abu Sa'id al qudr da Abdullahi, bin Abbas sahabban Annabi Muhammad su ma suka kawo riwayoyi daban-daban akan abin da ke kan sidratul muntaha min mamayen wannan bidiya suka ce ya ga hal mala'ika mala'iku ke mamayanta wata riwaya ma ta sahihu muslim hadisi na bakwai, annabi yake falan ma gajiya ha min amrin lahi ma gajiya ha ta gayya al'amarin Allah kawai dai ya lullube ta ni ban iya gaya muku ga abin da na gani akan wannan bikiya. amma dai na ga launuka daban-daban na ga kuma bikiyar tana canzawa al'amari na Allah maɗaukaki manzon Allah ya kace hangarin duk wani ɗan adam sai yake fama ahadun min khalqillah yastati an yan'utuha min husniha babu wani mutum cikin halittun Allah dan adam ne ko kuma mala'ika wanda zai iya siffanta maka kyan da ke kan wannan bishiya na sidratul muntaha babu mai iya gaya maka tana da tsananin Allah ya ce ma za zan wa ma ba karanta mana gaba لقد رآه نزلة الأخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات ربه الكبرى وتعالى بدو في ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر إذن النبي صلى الله عليه وسلم بكوكي با أبين دي ما نبما مايكي زيغ البصر إدراكه المبصر على غير ما هو عليه ما أكيد ما زاغ البصر idan ka yama ƙarya sau da yawa yakan auku ga ɗan adam kana zaune sai ka ga kamar wani ya girma ta dama sai ka jawo sanda sai ka zabi da ka miƙe ka ga ba kowa wanda shi ake ce ma zaigul basa to idon annabi muhammad bai kauce mar ba sannan wa ma baga idon annabi muhammad kuma bai ƙetare iyaka ba wasu guyanuhu idrakuhu ma la haqiqata lahu me ake ce ma tubyanul basar abinda ake nufi ne kai ne kana kallon abu sai ka gaishe ya taho ma a wata siffa ta daban ka san abin nan gajere ne ya taho maka da tsawo ko ku ka san abin nan da tsawo ya taho ma da gajarta wannan shi ake ce ma tubyanul basar Allah yake maza ga basarun nabi wa ma taga idon annabi Muhammad bai kauce ba game da abin da ya gani sannan bai ƙetare iyaka ba laqad ra'a min ayati rabbih ke kubra haƙiƙa, annabi muhammad ya ga daga kaɗan daga cikin manyan ayoyin Allah maɗaukaki. akwai hadisin da ke sunan tirmidhi hadisi na dubu uku uku da da sittin. annabi da kansa ke bayani yake summa rufi asli sidratul muntaha mun taho daidai sidratul muntaha sai ga gashi an tsago wannan bishiya fara'aitu inda hanuran aziman na ga wani haske mai girman gaske a wannan guri in ji annabi muhammad ga hadisin da ke sahihul bukhari hadisi na dubu uku da da da dari biyu talatin biyu, sahihu muslim hadisi na dari da da saba'in 174 abdullahi bin mas'ud yana fassara wannan aya wala kadara ahu nazlatan ukhra hakika annabi ya ganshi a wani karo Abdullahi dan ya yake ra'a Jibril ana nufin annabi Muhammad ya ga malaika Jibrilu lahu sittu mi'atu janahin yana da fuffuke kamar guda 600 fuka-fukai guda 600 inda Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah ya ga malaika Jibrilu a wannan lokaci da suka isa sidratul muntaha sai ya koma halittarsa ta asali manzon Allah ya gan shi wannan shine karo na biyu al-imam an-nawawi dake sharhin wannan hadisin ka duba sharhun nawawi a ba sahihi muslim juz'i na uku shafi na bakwai yace wa haka za qalahu aiban aktarul ulama mafi yawan malaman sunna haka suke fassara wannan aya da tijo wala qadara ahu naslatan ukhra hakika annabi ya ga mala'ika jibrilu a wani karo fassara mafi yawan malaman sunna kenan qala wahidi qala aktharul ulama mafi yawan malaman sunna suna cewa al muradu abinda ake nufi ra'a jibril fi suratihi allati khalaqahu Allah ta'ala alaiha annabi muhammad ya ga mala'ika jibrilu a halittar da Allah ya yi shi na asali duba sahihul bukhari hadisi na dubu shida da dari takwas da talatin da biyu aisha matar annabi muhammad ta ce man haddasaka anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ra'a rabbahu faqad kazaba duk wanda ya gaya maka annabi muhammad ya taba ganin allah wannan mutumin ya maka karya. in ji aisha ya za a yi annabi ya ga Allah wa huwa ya kudu bayan Allah da kansa yake cewa la tudrikuhu al-absar wa huwa وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير sai za a yi annabi ya ga Allah alhali kuma Allah da kansa yake la tudrikuhu al-absar gani baya cin masa duk wani gani baya iya cimma Allah matsaukaki wa huwa yudrikul absar sai dai shi Allah din ya cimma gani amma ba gani ya cimma ka ba ba ma idon ka ba tunda ko Allah ya faɗi wannan don haka babu ɗan adam da ya taba ganin Allah cikin su ko hadda annabi Muhammad ji matar manzon Allah Abu Zar ya ce sa'altu Rasulullahi ni da kaina ma na tambayi manzon Allah in ji abu zarar al-gifari ka duba sahihu muslim hadisi na 261 hal ra'aita rabbaka ka taba ganin Allah kala abu kala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nurun anna urahu abinda na gani lokacin da muka isa sidratul muntaha haske na gani ta ya za a yi in ga Allah in ji manzon Allah ibn al-qayyim al-jawziyya yayi magana yake cewa wa qad haka Usman bin Sa'id ad-Darimi fi kitabihi ar-ru'ya al-Imam ad-Darimi yana da wani littafi da ake kiransa ar-ru'ya a cikin littafin al-Imam ad-Darimi ya ba da labari ijma'u sahaba Allah, annahu lam yara rabbahu lailatan mi'raj al-Imam ad-Darimi a cikin littafin ya rubuta cewa baki ɗaya sahabban annabi Muhammad fahimta su ta zo daidai akan cewa annabi Muhammad bai ga Allah ba lokacin da ya tafiyan Isra'i wannan tafiya da annabi yayi a daren Isra'i lailatul mi'raj bai ga Allah ba al-imamu darimi yake wannan babu saɓani a tsakanin sahabban annabi Muhammad haka ma shaykhul islam ibn taymiya duba majmu'u fatawa mujallal na da shafi na 509 shaykhul islam yace amma ru'ya game da ganin Allah walaysa fil adillati ma yaktabi annahu ra'ahu bi ainihi da zaka zauna aikin tattaro hadisan annabi Muhammad waɗanda suka yi bayanin rayuwarsa ba za ka taɓa samun dalilin da ke nuna cewa annabi ya ga Allah da idonsa ba wala tabata zalika an ahadin min sahaba kuma babu labarin da ya tabbata daga mutum ɗaya cikin sahabban annabi Muhammad wala fil kitabi ba ma za ka samu aya a cikin alqur'ani ba wa sunna ba za ka samu hujja a cikin hadisan manzon Allah ba ma ya dullu ala zalika wanda ke nuna cewa annabi ya taɓa ganin Allah bal nusus sahiha ala nafihi maimakon haka ma abinda za ka tarar shi ne nafsi yana nuna cewa annabi bai taɓa ganin Allah ba ba za ka samu hadisin da ke gwada cewa annabi ya taɓa ganin Allah ba in ji islam ibn taymiya za dai ka samu nafsi ala nafihi nafsi da ke nuna cewa annabi bai taɓa gani ba kamar hujjar da aisha ta bada la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar kaga wannan nasi ne a cikin alqur'ani wanda ke nuna babu mai iya ganin Allah to haka zaka samu ayoyi da hadisan manzon Allah kama fi sahihi muslim yanda Abu Zarri yake cewa sa'altu rasulullah ni da kaina ma na taba tambaya ga annabi nace hal ra'aita rabbaka ka taba ganin Allah mahaliccinka sai manzon Allah ya ce nurun anna urahu haske ne ta ya za a yi in ganshi ni abinda na gani haske ne Shekul Islam ya ce kuma Allah ya ba mu labari ya ce subhanallazi asara bi abdi subhanallazi asara bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء الله يتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا sarki ya tabbata ga Allah wanda ya yi tafiyan dare da bawansa min almasjid haram ya ɗauke shi daga masallacin Ka'aba ila almasjid al ya kai shi masallacin Qudus allazi barakna hawlahu wanda muka yi masa albarka a kewaye da shi me yasa Allah ya yi tafiyan nan na dare da Annabi Muhammad sai Allah ya bada amsa ya ce linuriyahu min ayatina mun dauki annabi ne muka yi wannan tafiyan dare da shi saboda mu nuna masa kaɗan daga ayoyinmu shekul islam ya ce a walau kana qadara ahu nafsuhu da a ce Allah aka gani bi ainihi ba haka za a ce ba ko lakana fi dhikri zalika aula kamata ya a ce subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min babu mamaki da Allah sai ya sa min zatina da sai Allah ya bayyana abin da aka gani shine shi kansa ba ayoyinsa ba akwai bambanci tsakanin ayoyin Allah da shi kansa da Allah ke cewa afa tumaruna ala alama ya afatu marunahu ala ma yara wa qad ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan laqad min ayati laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afatu marunahu ala ma yara ashe kuna kokonto kuna shakka game da abin da annabi ya gani Allah yake tambaya da lokacin da Allah ya faɗi haka da a ce an gan shi da ba zai ce laƙadar amin ayati rabbihi ba Lakadar a rabbahu kawai koko sai Allah ya ce laƙadar amin ayati rabbihi kubra hakika annabi ya ga manya daga kaɗan na cikin ayoyin Allah ba a ce ya ga Allah ba ya ga kaɗan daga cikin manyan ayoyin Allah suratul Isra'i linuriyahu min ayatina don mu nuna masa kaɗan daga ayoyin mu ba duka ba ma da duba tafiyar da aka yi da manzon Allah kaɗan ya gani cikin ikon Allah la hawla wala quwwata illa billah walau kana ra'ahu bi ainihi shaykhul islam yace da a ce annabi ya ga Allah da kansa la kana zikru zalika aula ga wannan aka ambata shi yabi yace wa qad tabata bin nusus sahiha wa ittifaq salaf al umma annahu la a ganin Allah shine abin da nasi ya tabbatar mana da tattaro hadisi da suka tabbata daga bakin annabi Muhammad abin da ka samu shine ba za a taba ganin Allah ba kai ba ma haka ba la yara ahadun fi duniya bi ainihi ba mutumin da zai ga Allah a nan duniya in dai da idansa ne sai dai yayi mafarki ya ga wani abu shi ne Allah amma da ido ka ce kaga Allah ba za ka taɓa samun nasi akan haka ba illa ma na za a fihi ba'abuhum min ru'yati nabiyina khafa inda aka samu muhawara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah ta mafarki ko za a iya ganin Allah wa tafaqu ala anna muminina. a nan duniya bayyuwa a ga Allah amma malaman sunna fahimtar su ta zo daidai akan cewa masu imani ya rauna Allah yawmal qiyamati ayyana in kana da imani zaka ga Allah kiri-kiri a ranar tashin kiyama me yasa aka ce kiri-kiri kama ya rauna shamsa wal kamar? yanda kake daga ido yanzu ka ga rana ka daga ido sama ka ga wata haka zaka ga Allah in ji annabi Muhammad wannan ita ce aqidar sunna amma a nan duniya babu wata halitta da ta ga Allah shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah don haka Aisha in ka duba sahihul bukhari hadisi na 4855 take cewa annabi bai taba ganin Allah ba wanda ma ya ce maka ya taba ganin Allah to ya maka karya walakinahu ra'a jibril alaihi salam amma annabi Muhammad ya ga mala'ika Jibrilu ne fi suratihi marrataini ya ga mala'ika Jibrilu ainihin ainihin halittarsa ta asali sau biyu wannan magana ta Aisha yana sahihu Muslim hadisi na 177 ai ka taho sahihu Muslim zaka tarar marrataini annabi da kansa yace ban taba ganin mala'ika Jibrilu a halittar da Allah ya halicce shi a kanta na asali ba in ban da waɗannan lokuta guda biyu ɗin da farko annabi ya gan shi a nan duniya ra'aituhu munhabitan min as-samaa ga mala'ika jibrilu yana saukowa daga sama saddan ibam khalqihi ma baina sama'i ila al lokacin saukan wahayi na farko ga mala'ika ya taho wa annabi Muhammad a halittarsa ta farko wannan karo hankalin manzon Allah ya tashi annabi ya ce girman halittar mala'ikan gaba ɗaya ya cike sararin samaniya tsakanin sama da ƙasa ba ka dubawa ka ga wata kafa ko ina ka duba girman mala'ikan nan ne don haka yasa ya koma gida cikin tashin hankali yana cewa matarsa ki lullube ni gani yake kamar wani aljani ya taɓa hankalinsa karo na biyu shine Allah ya bada labarinsa a sura wani ƙauye da cikin ayyukan da ke garin Makka manyan tudu ƴaƴan wannan bishiyan suna da girma wa idza waraquha haka ganyen bishiyan sidratul muntaha waraquha mislu adanil fiyala girman ganyen kaman wato girman kunnan giwa in ji manzon Allah kala hadhihi sidratul muntaha an dago bishiyar sai mala'ika ya ce min to kaga wannan bishiya ita ce ake kira magariyar cikewa ka duba hilyatul awliya Mujalla na uku shashi na saba'in da biyu abu nu'aym ya tattaro riwayoyin nan da dama ya kawo bayanin da manzon Allah ya yi game da tafiyansa da Allah ya turo mala'ika Jibrilu aka yi aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam saman bakwai. Me yasa ake kiransa Sidratul Muntaha to akwai riwaya ta Abdullahi ɗan Mas'ud hadisin yana sahihu Muslim ana kiranta Sidratul Muntaha bishiyan karshe ilaiha yuntaha ma yu'raju bihi min al domin duk abin da aka ɗauko shi daga nan ƙasa to baya wuce wurin in ya so gurin sai ya tsaya fa min ha sai a karɓa daga nan wa ilaiha yantahi ma yuhbatu min bihi min fawqiha daga sidratul muntaha zuwa gaba idan aka ɗauko wani saƙo misali daga al'arshin Allah maɗaukaki idan za a kawo shi to sai a zo sidratul muntaha nan ne mala'ika zai tafi ya isa yana jira idan an iso sai ya karba ma yuhbatu bihi min fawqiha fa yuqbadu minha don haka al'imamin imam an-nawawi yake cewa abin da yasa aka kira ta sidratul muntaha li'anna ilman mala'ikati yantahi ilaiha hatta mala'iku ilimin su ya kare shi ya kare in an kai sidratul muntaha babu wani mala'ikan da ke iya wuce wannan bishiya ba ma haka ba walam yujawizha ahadun babu wata halittar da ta taba wucewa daidai sidratul muntaha illa rasulullah in banda annabi muhammad wa hiya shajaratul lati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal ilimin kowane annabi ya kare daidai wannan bishiya wa kullu malakin muqarrabin duk wani mala'ika da ke kusa da Allah iliminsa ya ƙare daidai wannan bishiya, wa ma kalfaha? da za ka yi tambaya to daga bishiyan sai me sai a ce maka gaibi, la ya'lamuhu illallah babu kuma abin da ya san me ke bayan wannan bishiya sai Allah. Allah bai taɓa ba da labarin ba kuma ba a sani ba, sai kuma dai wanda Allah maɗaukaki ya sanar da shi. in babu mamaki Allah ya sanar da wani halittarsa kamar yadda aka ɗauki manzon Allah aka wuce da shi daidai wannan bishiya wakila ilaiha muntaha arwahu shuhada wasu malamai suna cewa abin da yasa ake kiranta sidratul muntaha saboda idan mutum ya yi mutuwar shahada idan aka ɗauki ransa nan ake kaiwa Allah ka mana arziki da mutuwar shahada. Fa duba sahihu Muslim hadisi na 173. Abdullahi bin Abbas akwai riwayarsa da ke bayani cewa lamma usriya bi rasulillah lokacin da aka ɗauki manzon Allah aka yi tafiyan dare da shi in tuhiya bihi ila sidratul muntaha an kai shi daidai wajen wannan bishiya bishiyan tana ina wannan riwaya aka ce wa hiya fi sama'i sadisa saboda tsananin girman wannan bishiya tushenta yana sama ta shida ne fi sadisati asluha wa furu'uha fi sabi'a amma rassanta suna sama ta bakwai tushenta yana sama ta shida rassanta suna sama ta bakwai wannan shine fahimta mafi inganci cikin fahimtar da aka yi na saɓani game da riwayoyin da suka zo da tattare da inda ainihi sidratul muntaha take malaman sunna suna cewa tana sama ta shida amma ƙarshenta yana sama ta bakwai in ka duba sahihu sunanin nasa'i hadisi na 450 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tafiya da aka yi na girmamawa gare ni kyautan abu uku aka yi min wannan tafiya in ji manzon Allah ku duba irin <clears throat> darajar da manzon Allah ya samu a dalilin tafiyar da aka yi da shi na al-mi'raj manzon Allah ya ce o utiya salasan an masa kyautan abubuwa guda uku a wannan tafiya da farko o utiya salawatul khamsi <clears throat> Allah ya bashi salloli guda biyar a kowace rana wannan kyauta ce gare shi saboda darajar sallah ba a ba da ita ga manzon Allah ba sai da aka yi tafiya da shi zuwa saman bakwai sannan Allah ya ce to ga salloli guda biyar a rana na farko kenan na biyu wa u'tiya khawatimu suratul bakara <coughs> sai Allah ya ce masa to ga amanar rasulu zuwa ƙarshen suratul bakara na maka wannan kyauta alfarma ta biyu Allah ya bashi waɗannan ayoyi amanar rasulu har zuwa ƙarshen suratul bakara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na uku kuma wa gufira liman lam yushrik billahi min ummatihi shay'an al musulmi mabiyin manzon Allah in dai bai taba shirka da Allah maɗaukaki ba to duk zunubin da ya aikata in ya mutu Allah zai masa gafara waɗannan abubuwa guda uku kyautuka ne masu girma ba a yi su ga annabi yana nan duniya ba sai da aka kai shi saman bakwai aka kai shi sidiratul muntaha wurin da wata halitta ba taɓa wuce shi ba sannan fa Allah madaukaki ya bashi kyautan abubuwa uku din nan uku bin amir sahabin manzon Allah ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce iqra'u hatayn al-ayatayn fi akhir suratul baqara jama'ar musulmi ku rika karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul bakara ku rike su da kyau me yasa fa inna rabbi a atanihi ma min al'arshi saboda wallahi Allah da ya tashi bani wannan kyauta bai bani a nan duniya ba sai da na tafi saman bakwai ya bani kyautar a ƙarƙashin al'arshinsa hadisin yana sahihu jami'i sagir kaga kenan ayoyin nan suna da daraja haka nan akwai hadisin annu'man bin bashir sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala inna allaha kataba kitaban qabla an ya as-samawati wal ard Allah ya halicci wani littafi tun kafin a halicci sammai da ƙasa wato kafin Allah ya halicci duniya sai da ya ɗauki wani littafi ya rubuta in ji manzon Allah taba kitaban ya rubuta wannan littafin bi alfai amin shekara dubu biyu da gama rubuta littafin sannan aka yi halittar duniya an rubuta littafin da shekara dubu biyu don Allah ka saurara da kyau Allah ya rubuta wani littafi da shekara dubu biyu kafin a halicci sammai da ƙasa manzon Allah ya ce ƙarshen wannan littafin unzila minhu ayatayn khatama bihima suratul baqara Amanan rasulu ne amanar rasulu ke karshen wannan littafin ashe kun ga waɗannan ayoyi suna da daraja a wajen Allah annabi ya ce wala yuqra'ani fi darin salasa layalin ba a karanta ayoyi biyu dinnan a wani gida tsawon dare uku ayi yau ayi gobe ayi jibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya ha shaitanin sannan a samu wani shaitani ya kusanci wannan gida karanta amanar rasulu zuwa ƙarshen sura ka karanta yau sau ɗaya ka karanta gobe ka karanta jibi a gidanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai aka samu kwanaki uku to shaitan bai kusantar wannan gida ashe kaga albarkan wannan aya da albarkan da ke cikin ayatul kursi yasa suratul baqara ta samu daraja cikin hadisai wannan ya tabbata daga bakin annabi Muhammad ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi ne da ya inganta daga bakin manzon Allah abubuwa guda uku aka ba mu annabi Muhammad a daidai sidratul muntaha to amma ta yiwu zaka ga wani hadisi in kana bincike wai tahiya ma tana ciki Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي فرزوا كرشي wannan magana bata inganta ba duba fatawar lajina mujallar na bakwai shafi na shida tambaya ta dubu shida da ɗari uku da sittin da shida babu nassi amma kaunuhu sallallahu alaihi wasallam a sha tashahudi wai annabi ya taho ne da tahiya daga tafiyar dare da yayi wa huwa sajidun inda sidratul muntaha wai lokacin da ya gana da Allah ya tafi saman bakwai sai yayi sujuda a daidai sidratul muntaha lailatul mi'raj Allah ya karantar da shi tahiya da ake yi a sallah malaman sunna suka ce fala na'lamu lahu walis sujudi fi zalika al-makan lailatul mi'raj asla ba za ka taɓa samun asali game da wannan magana ba falala na biyu tana cikin riwaya ta al'imamu muslim hadisin abdullahi bin abbas hadisi na ɗari takwas da shida haka nan yana cikin sunanin nasa'i hadisi na ɗari tara da goma sha biyu ƙala abdullahi bin abbas ya ce baina ma jibrilu ka'idun inda nabi sallallahu alaihi wa sallam. wata rana mala'ika jibrilu yana zaune tare da manzon Allah ana zaune waje guda sami a naƙiɗon min fauƙihi sai mala'ika jibrilu ya ji wata ƙara ta sama farafa a rasahu sai ya ɗaga kansa faƙala sai yake ce ma annabi muhammad haza babu minas sama ga wata ƙofa nan a sama fuci hal ma yau an buɗe ta ashe sama tana da ƙofofi yana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzon Allah da ya ji wata ƙara ya ce ga wata ƙofa a sama an buɗe ta lam yuftah qattu ba a taɓa buɗe wannan ƙofan ba illal yau sai yau tun da Allah ya halicci duniya ga wata ƙofar da ba a taɓa buɗewa ba an buɗe ta a yau fa nazala minhu malakun sai ga wani mala'ika ya sako ta wannan kofa wannan mala'ikan da ya sauko in mala'ika jibrilu lam yanzil qattu illa al-yawm bai taba saukowa ba tunda Allah ya halicce shi sai yau kofar da ya sauka ta cikinta ba a taba bude ta ba kafin wannan rana فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض yace wa annabi Muhammad ga wata kofa an bude ta ba a taba bude ta ba banda yau ga wani mala'ika yana saukowa ta cikin wannan kofa ba a taba saukar da wannan mala'ika ba banda yau fa sallama annabi yana zaune ko sai ga wannan mala'ika ya iso yayi wa annabi Muhammad sallah annabi yana zaune mala'ikan ya taho ya yi masa sallama sannan sai ya ce masa abushir albishirinka binurai ne ga wasu haske guda biyu an maka kyautansu lam yu'tahuma nabiyyun qablaka ba a taɓa yin kyautan nan ga wani annabi ba kafin zuwanka an maka kyautan haske guda biyu haske na farko fatihatul kitab an baka fatiha wa mu suratul bakara haske na biyu kuma an baka ayoyi biyu da ke karshen suratul baqara lan taqra bi harfin minhuma ba za ka taba karanta wata addu'a da ke cikin waɗannan ayoyi guda uku guda biyun nan ba haske biyu din nan ba da suratul fatiha da ayoyi biyu na ƙarshen suratul bakara duk addu'an da ke cikin su in ka karanta illa u'titahu face abinda ka roka Allah zai baka malamai suke cewa babu sabani tsakanin waɗancan maganganu guda biyu babu shakka Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarshen suratul baqara a can saman bakwai so amma kuma bai sauko da ita ba an masa albishir ne kamar yadda Allah ya bashi salloli guda biyar a saman bakwai amma ba wai ya sauko da su bane ne ba a fara yin sallolin nan ba sai da manzon Allah ya yi ƙaura ashe kaga an masa albishir a sama ba take kuma aka canza hukuncin ba sai da aka jira lokacin saukar da ayoyin yayi sannan kuma Allah ya saukar da su don haka Allah ya ɗauki annabi ya kai shi saman bakwai ya masa albishir zai bashi ƙarshen suratul bakara lokacin saukan da ya yi sai Allah ya buɗe ƙofar da ba a taɓa buɗe ta ba ya saukar da mala'ikan da ba a taɓa saukar da shi ba ya saukar da waɗannan ayoyi saboda darajarsu ga annabi Muhammad manzon Allah yake cewa man ƙara'a ashara ayatin wanda ya karanta wasu ayoyi guda goma arba'an min awwalil baqara hudu a farkon suratul baqara wa ayatul kursi wa ayatayn ba'daha ba'daha ya kara da ayoyi biyu da suka zo a bayan ayatul kursi wa khawatimahuma wa da kuma ƙarshen suratul baqara lam yadkhul zalika albayt shaytanun hatta yusbiha ka karanta a gida wani aljani bai shiga gidanka wani shaidani bai shiga gidanka ai barawo ma shaidani ne ko to shi ma ba zai shiga ba hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam tabarani ko da shike akwai malamai da suka raunata hadisin amma al-Imam hakim ya inganta shi falala na uku shine hadisin da al-Imam bukhari ya ruwaito hadisi na 807 haka nan sauran ashabu sunan duka su ruwaito hadisin na Abdullahi dan Mas'ud قال Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah ya ce man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatayn fi laylatin kafatahu wanda ya karanta ayoyi guda biyu dinnan na karshen suratul baqara sun ishe shi da zaka karanta amanar rasulu zuwa karshen suratul baqara annabi yace fi laylatin in ka karanta a dare to waɗannan ayoyi guda biyu sun ishe ka hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu uh, ashabu sunan duka sun ruwaito shi hadisin abdullahi bin mas'ud me ake nufi da in ka karanta su sun ishe ka malamai suka ce la'allal aqrab fahimtar da tafi kusa da daidai malamai suna cewa abinda annabi ke nufi shine yuhmal ala itlaqihi wa umumihi min al-kifayati bi ma'ana anna Allah yahfazuhu wa yahutuhu fala yasilu ilayhi makruhun la min al-jinn wa la min al-insi wa la min al-hawami aw as ka ɗauki abinda annabi ya faɗa din nan yana game dukkan wani sharri duk wanda ya karanta amanan rasulu zuwa ƙarshen suratul baqara a dare da aka ce a karanta ba a ce ka rike shi wurdi sau dubu ko sau dubu uku a annabi ya ce ka karanta sau ɗaya man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi lailatin ka karanta amanar rasul zuwa karshe sau ɗaya a dare annabi yace ya ishe ka wato bi ma'ana Allah zai maka kariya a wannan dare za a maka garkuwa a wannan dare fala yasilu ilaihi makruhun don haka wani abu mara kyau ba zai same ka ba a wannan daren la min aljinni babu aljanin da zai taba iya samun daman cutar da kai wala min insi kuma babu dan adam da zai iya cutar da kai wala min alhawami kai hatta kwari maciji kunama cinnaka babu mai cizon ka awisi ba ko kuwa dabbobi na daji aw gairu zalika malamai suka ce wannan ita ce fahimta mafi inganci don annabi bai ware wani abu daga cikin abubuwan da aka ambata din nan ba annabi ya ce kafa kafatahu ka dai karanta ayoyi biyun nan wallahi sun ishe ka wasu kuma suna cewa abinda ake nufi shine sun ishe ka qiyamul layl da za ka karanta amanar rasulu to Allah madaukaki yana baka lada kamar wanda yana fifilu cikin dare idan ka duba wannan wato waɗannan ayoyi guda biyu za ka tarar da darussa masu yawa a cikinsu misali a ciki Allah ke cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure kaga wannan addu'a ce wadda take da girma domin magabata ba su samu irin wannan gara san ba Allah ya karantar da mu mu mu roƙe shi ya taimake mu kada ya kama mu da laifi idan mun yi kuskure ko mun aikata wani abu a halin kuskure mun yi kuskure ko mun yi a halin mantuwa aka duba sahihul bukhari hadisi na 2269 sahihu muslim hadisi na 127 hadisin abu huraira وقد روى الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة أيضا بما الإمام البخاري دا الإمام مسلم با أصحاب السنن قبائل سن رويتو حديث النبي يكي inna allaha tajawaza an ummati ma haddasa bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam in dai mutum musulmi ne mabiyin annabi Muhammad Allah ya gafarta masa abinda ya auku a cikin zuciyansa tunani da ya zo ma a cikin rai matukar baka kai ga aikata wannan tunanin ba baka yi aiki da shi ba baka furta shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya yafe maka malamai suke cewa akwai sharaɗi bi ma'ana idan dai mutum bai yi aiki da tunanin ba kuma bai furta ba bi ma'ana masa kana abdu wa aqada qalbuhu alaihi idan mutum har zuciyarsa ta samu nutsuwa da wannan tunanin na aikata zunubi zuciyar mutum ta kulla ta bi ma'ana kuduri akan za ta yi aiki da wannan tunani bayani ya gabata a cewa akan cewa fa huwa min kasbihi wa amali mun riga mun gabatar da bayani cewa duk mutumin da ya karfafa wani tunani ya yi sha'awan tunanin zuciyarsa ta samu nutsuwa da wannan tunani har ya yi azama zai yi aiki da abin da zuciyarsa ta saƙa masa yana mai sha'awar wannan abin to babu shakka Allah zai kama mutum da laifi a kai wannan hadisi ya gabata amma idan tunanin bai kai ga wannan halin ba fa kunu ma'fuwan anhu Allah yana yafe masa fahimta ta biyu ita ce wasu malamai suna cewa la yu'akhadhu bi majarridin eh, mujarradin niyyati mutlaqa niyya kadai ba ta sa mutum Allah madaukaki ya kama shi da laifi akwai masu irin wannan fahimta har ma ana danganta fahimtar wato ga al'imamu shafi'i yana daga cikin masu ɗaukar cewa niyya kaɗai ba ta sa Allah maɗaukaki ya kama ka da laifi amma kar ka manta waɗanda suke cewa Allah zai kama mutum da laifi akan abin da ya yi tunaninsa akwai madogaro mun karanta wasu kaɗan daga cikin hujjoji da suka dogara da su shi ma al'imamin Shafi'i yana dogara ne da fahimtar Abdullah bin Abbas ala misli hadha qawl ka duba Jami'ul Ulumi wal Hikam littafin Ibn Rajab alhambali sharhin hadisi na bakwai mujallar na biyu shafi na 343 tunani Allah matsaukaki bai kama ka da laifi a kansa sai ya kai wato haddi na yadda kake sha'awar abin kana ƙarfafa ma zuciyarka kayi azama a kai fa'ammal hammu idan aka kai ga matsayin kahin mantu akan wannan tunani to babu shakka ana rubuta maka laifi amma idan baka kai ga wato himmantuwa akan wannan tunanin ba fa hiya khawatir la tutinu la tutinu alaiha wala ha aqdun wala niyyatun wala azmun tunani kawai ya shiga zuciyanka na aikata zunubi ya fita wannan Allah madaukaki bai kama ka da laifi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam dogaro da wannan hadisin yasa malamai suke cewa da za ka yi tunanin sake matanka a zuciya komi karfin tunanin kana kallanta kana muzurai ba ka dai faɗa ba kana cewa na sake ki a zuciya tunani kake ko al-imam sana'ani duba subulus salam fi sharhi bulugil maram ya kawo wannan hadisin yake cewa wal hadisu dalilun ala annahu la yaqa'u talaqu bi hadisin nafsi don kana ta tunani na sake ki na sake ki in dai harshen ka bai yi motsi ba bata saku ba wa huwa qaulul jumhur akasarin malamai hakanan suka faɗa me yasa saboda annabi yace la yu'akhadhul umma bi hadisi nafsiha Allah ba zai kama al'ummar musulmai saboda abinda ya zo a cikin ransu ba kuma ya riga ya faɗa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai aikata wani aiki sai abin da rai zai iya aikatawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha kasabat wa 'alaiha maktasabat amma akwai sharadin sa don haka yasa a ranar tashin kiyama Allah madaukaki bai yi makafiri azaba sai ya masa tambaya kuma shi yasa Allah ya turo annabawa gare mu don ya katse mana hanzari dan karkace ai ba a turo ba a suratul nisa'i rusulan mubashirin wa munzirin rusulan mubashirin wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul وكان الله عزيزا حكيما ورسلا مبشرين ومنذرين كذوب سورة النساء آية تريد ستين بيار الله يتورو من ذني ما سوء البشر وان ده يبيسو يتفع الجنة ومنذرين ما سوء غرغدي وان ده يكبين سوزي تفوتا ميسا الله يتورو النباوة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول domin kada ɗan adam ya samu hujja akan Allah a ranar tashin kiyama Allah ya ce ku kama shi ku jefa shi a wuta suka ce a ah, ta ni ba taɓa tura min annabi ba سورة طه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله أهلكناهم بعذاب من قبله أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا أرسلت إلينا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله دوب سورة طه آية تريد ثلاثين هدو دا a ce za mu كافين تورو منزو كافين تورو وأزي kafin تريد wa'azi لقالوا ta وذا سيئ rabbana ya Allah laula arsalta ilaina me ya hana ka turo mana rasulan me ya hana ka turo mana wani dan sako kafin ka kama mu da laifi fa a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakhza kafin mu samu irin wannan kaskanci kafin mu ji kunya a ranar tashin kiyama أكن أسورة القصص آية أربعين دبقوي ولولا أن تصيبهم مصيبة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم إن بعد kada in musiba ta samu dan adam a dalilin abin da ya aikata musibar ta zo fa yaqulu sai dan adam ya ce rabbana laula arsalta ilaina rasula me ya hana ka turo wani manzo yayi mana gargadi fa na tabi a ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minina mu zan cikin masu imani kafin ka saukar da musiba saboda Allah ya katse hanzarin dan adam sai aka saukar da annabawa aka turo littafai in ka ce yanzu babu annabi Muhammad to akwai alkur'ani sannan kuma akwai hadisan annabi Muhammad ka duba littafin al'imamu Ahmad ibn hibban ya inganta hadisin sa yana sahihul jami'i saghir hadisi na 881 sahabban annabi Muhammad da yawa sun ruwaito hadisin Mu'azu dan Jabal, Abu Salih, Al-Aswad bin Sare, Abdullah bin Shaddad. عن النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب يوم القيامة الله زي حسابي أرانا تاشن قيامة idan aka yi hisabi suwa za a yi wa hisabi yace yuhasab yawmal qiyama alladhina ursila ilaihim rusul an kira al'umomi daban-daban an musu hisabi fayudkhilu Allahu aljannata man ata'ahu ina annabi nuhu ya tsaya ina annabi Musa ina annabi Muhammad za a yi ma kowane annabi hisabi sannan annabi Muhammad za a fara tsaidawa shi da al'ummarsa shi yasa annabi ke cewa na akhiruna al-awwaluna mu ne na karshe a duniya na farko a ranar tashin kiyama kowane annabi za a kira shi a yi masa hisabi shi da al'ummarsa wanda ya bi annabin ya shiga aljanna wa yadkhulun nara man asaf wanda ya saba ma annabin ya shiga wuta sai aka gama kaf wa ya baki kaumin sai ga wasu mutane a filin hisabi rajulun asammu wannan kurma ne la yasma'u shay'an bai taba jin komi ba wa rajulun ahmaq wannan kuma wawa ne rayuwarsa gaba ɗaya yayi ta a cikin wauta bai da makoshin hankali wa rajulun harim wannan kuma tsoho ne tukub lokacin da aka turo annabin ya riga ya tsufa ya fita hayyacinsa wa bil haliki sagira ga yaro dan karami kafin ya girma ya mutu to wa rajulun mata fi fatara shi ko wancan ya mutu ne a cikin abin da ake ce ma zamanin fatara su kaɗai suka rage a filin hisabi in ji annabi muhammad wata riwaya ana cewa su hudu wata riwaya ana kawowa sun fi hudu fa ammal shi wannan kurma sai ya ce rabbi laqad ja'a al islam wa ma asma'u shay'a lokacin da musulunci ya zo ni bani ji abinda kurma zai gaya ma Allah kenan ban ji ba duk abin da ake faɗa ni ban ji ba an kira to ni kurma ne wa al ahmaq wawa kuma fa fa yaqulu sai ya ce rabbi ja'a al islam wa ma aqilu shay'a musulunci ya zo bani da hankali ina ci lazi mata fil fatra shi wanda ya mutu kafin a turo wani annabi ko kuwa wato ya sako bai isa gare shi ba fa kulu sai ya ce rabbi ma atani laka rasulun babu wani dan sako da ya zo gare ni wa kulu haliku sagira yaro da ya muke yana karami ya ce ya rabbi taita ne umran da ka taba bani tsawon rai da ka bani rayuwa mai tsawo ma kana man ataitahu umran bi aqada min bi umrihi minni duk mutanen nan da suka tafi aljanna da kyar a samu wanda zai kama ni wajen aiki to ba a bani tsaware ba an kashe ni ina dan karami kaga kowa da yana da uzurin sa gaban Allah Anas bin Malik sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace su kadai suka rage a filin hisabi fa ya akhudhu mawafiqahum la yuti annahu sai Allah ya ce to ku min alkawari in ne umarni za ku bi ni mun yi alkawari fa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala li unuqin minan nar sai a gaya ma wuya na wuta fito sai ga wuya nan ta hito daga cikin wuta jahannama tana duba filin hisabi dama hagu ina hankalinsu ya tashi ta Allah madaukaki ya fito da wuta fa ku lahum inni kuntu ab'aku ila ibadi rasulan min anfusihim a duniya na tura wa mutane manzanni wa inni rasulu nafsi ilaikum to yau tunda kuna ganin kuna da uzuri ba zan turo wani annabi ba ni ne manzon kaina ni ne manzon kaina gare ku tunda kuna da uzuri gabana kuna da hanzari udkhulu hazihi ga wuya nan daga wuta ta bude baki ku shiga ku tafi dama ku sun yi ma Allah alkawari abinda aka gaya musu za su yi to lokacin da wannan wuya ta fito wuya ta jahannama kowane yana tsammanin zai halaka domin wato jahannama tana da munin gani ganinta ya razana su hankalinsu ya tashi suke cewa fa kharajat alaina qawabidun min nar zananna an kad ahlakta man khalaqa min shay'in ya Allah wannan wuta da ta fito gani muke ta hallaka komai mu kadai muka saura duk suka gudu Allah madaukaki zai sake umarni gare su ya ce musu ku shiga wannan wuta nan ma dai ba za su yarda su shigan ba ana zai ce fa yaqulu man kataba alaihi shaqa wanda dama can Allah ya rubuta shaqiyi ne dan wuta zai ce ya rabbi aina nadkhuluha wa minha kunna nafir ya za a yi mu shiga kuma abin da dama muke gudu kowa yau aljanna yake so ya tafi kuma mu tun da za a yi mana hisabi sai a ce mu shiga wuta kaga yayi gardama da Allah kenan wa man kutiba alaihi sa'ada wanda aka rubuta masa ko dan aljanna ne yambi da Allah ya ce ku shiga wuta zai wuce kawai ya kutsa cikinta fa yaftahimu fiha musri Adama sauri zai shiga wannan sai masu karfin imani fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah zai ce khalaqtukum ala ilmi lokacin da na halicce ku a duniya na halicce ku ne da ilimi wa ila ilmi tasiruna kuma inda za ku tafi ma yana cikin ilimi na ni na halicce ku na san makomar ku antum li rusuli ashaddu takziban wa ma'siya tunda har kuka saba umarni na a yau da a ce a duniyar ma kun samu daman isa bi ma'ana saduwa da manzanni na da kun saba musu fiye da haka wanda zai saba min ni kaina bare manzo na tura masa fa yadkhulu haula'i aljanna waɗannan su shiga aljanna wa haula'i nar waɗannan su shiga wuta Allah madaukaki zai aiko umarni gare su ya ce musu udkhulun nara yanzu kan ku shiga wuta gaba ɗaya fa man dakhalaha kanat alaihi bardan wa salama wanda ya shiga wutan sai ta zama tana da sanyi gare shi wa man lam yadkhulha wanda ya ki shiga fa yaqulu Allah sai Allah ya ce ma wutar jahannama mihim ki kama su fa ta'khudhuhum an-nar sai wutan ta kama su aw suhiba ilaiha ko kuwa mala'iku su kama mutum su fisge shi fa jumi'at nawasi nawasihim wa aqdamihim a haɗa gashin wato kan mutum da kafafunsa a daure ta baya sun maƙul kofin nari sannan a jefa su a cikin wutar jahannama shi yasa babu wanda zai shiga wutar jahannama face sai Allah madaukaki ya katse masa hanzari ba a shiga wuta sai an katse hanzari abu huraira da ya gama faɗin wannan shine yake cewa ku karanta ayat suratul isra man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر عذرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أبو هريرة كسامو سورة الإسراء آية تقوم شابير ذاك كهجة الله يتي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزير وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا ba ma yin azaba ga wata halitta sai mun aika mata manzo don haka ake tambaya kafin dan wuta ya shiga wuta wallahi masu tsaron wuta sai sun musu tambaya Allah ka saba ma cikin su suratul zumar wasiqal ladzina kafaru ila jahannam wasiqal kafaru ila jahannam hatta idza ja'uha futihat abwabuha حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قائدة شي كافري بي شقا وتا سيما تقاد موتا سمس تنبيا قائدة شي من الله ياتي ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا قائم وتذاس شقا جهنم حتى إذا جاءوها sun iso futihat abwabuha dama an bude kofofin qala lahum wa alam ya'tikum rusulun minkum kafin su shiga masu tsaron wutar jahannama ke musu tambaya a ah, manzanni ba su zo muku bane yatlu alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin Allah wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadi game da haduwa da Allah a wannan rana qalu bala suka ce haka ne manzanni sun zo mutum ku shige ku shige huzin an gama dama abin da ake so shine a katse hanzari kafin ka shiga wuta saboda Allah bai zalunci kuma idan an shiga wutan wallahi nan ma ba a barin mutum lokacin da suka shiga wutar jahannama duk sa'ilin da za a yi musu azaba sai an musu tambaya ka duba suratul mulki وللذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم ودن سكا كافر كما الله ما تشنسو سنا عذاب وتجهنم wa bisal masiru makoma ta yi muni idza ulqu fiha ulqu biha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur idan aka jefa su cikin wutar jahannama Allah ka saba ma ciki sami'u laha shahiqan wa raddun nafasi yadda kake mai da numfashi ya kake numfashi kamar in ka aiki ka gaji kana haki da kyarko wallahi haka wutar jahannama take numfashi in Allah shahiq yanda ka san jaki yana kuka wahiya tafuru tana tafasa irtifa'ul galayan تكاد تتميز من الغيظ تتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيب الله يجي تنا كسن آجي وصبود تنن فشي إتوت جهنم كلما ألقي فيها فوج يعني الجماعة da zaran an ɗebi tawaga guda an watsa subhanallah ba mutum ɗaya ake jefa ma wutar jahannama ba ƙungiya ƙungiya ake ɗibawa idan aka watsa sa'alahum khazanatuha duk sa'ilin da za a yi musu azaba masu gadin jahannama suna tambaya alam ya'tikum nazir ashe mai gargadi bai zo muku ba قالوا بلى قد جاءنا نذير قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أنا مسعذاب أنا تنبيا كما والله بك إسكي كريابا alam ya cikin nazir wani mai wa'azi bai taɓa zuwa muku ba kazu fala suka ce kwarai masu wa'azi jingim kada ja ana nadirun mai wa'azi ya zo faka zauna muka karya tashi wa kulna ma nazzalallahu min shay'in muka ce duk karya ne babu wani abin da Allah ya saukar in antum illa fi dalalin kabir ku dai kawai kuna cikin babban fata ne wa qalu law kunna nasma'u kunna nasma'u aw na'qulu ma kunna fi ashabis sa'ir haka sun tabbatar Allah madaukaki ba shi da laifi a kansu an katse hanzarin su da kansu suke cewa law kunna nasma'u da a ce mun ji abinda ake faɗa mana auna akil ko kuwa dai mun yi hankali tunda mun ji din ما كنا في أصحاب السئير دابا مزلش كنجم وتبا فاعترفوا بذنبهم بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الله يجي فاعترفوا بذنبهم سودا كنز سني إكراري دلي بنسو don الله باي bai zalunci لأصحاب li إنوا تاتبتك inuwa ta tabbata كاريا wannan yana bukatan addu'a Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu baki ɗaya. wannan ya ce na kasance a wani gari wanda ba a nan aka haife ni ba sai na ji aka ce ai gwamnatin garin tana rabawa indijin na garin kuɗi kamar scholarship ko kuma wani abu sai na je na samu na samu wani mutumin garin ya min hanya na samu indijin laita na garin sai na je nima na karbi kuɗin da ake rabawa me hukuncin haka eh, kai ha'inci kai yaudara kuma siffar munafikai kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dauki wannan siffa makomarsa wuta Allah shi kare duba silsilatu sahiha hadisi da 935 na zo na sami jam'in sallah raka'a biyu na karshe idan aka yi sallama rama biyu na farko da ban samu ba zan bayyana karatun ko zan asirta wanda ya taho ya tarasa liman ya riga ya yi na raka'o'i guda biyu kenan ya samu biyu na ƙarshe idan sallar tana da raka'a hudu ne idan liman ya yi sallama cika sallarsa zai ba biya zai yi ba wannan abu abu ne da aka samu muhawara tsakanin malaman fiqh amma bil hakika akasarin malaman sunna abin da suke faɗa shine kai masu masbuki ba ramawa za ka yi ba cika sallah za ka yi akasari in mun ce akasari mafi yawan malaman sunna ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na biyar shafi na ɗari da hudu in an ce cikawa za ka yi da ya gama ya yi sallama in ka tashi sai ka kawo raka'a biyu marasa fatiha ai marasa sura za ka kawo raka'a biyu bi ma'ana fatiha kaɗai da eh, abin nan a sirrance ka cika ta kenan ko sannan ya ya halalta na bi jam'in la'asar amma ni da niyyar sallan azhar babu laifi idan liman yana sallan la'asar kai baka yi azhar ba ka zo masallaci ka yi hama ka bi wannan limamin da niyyar kana yin azhar ɗinka idan limamin ya gama sallah shi yayi la'asar kai kuma ka yi azhar sannan ka miƙe kai la'asar ɗinka babu laifi mai la'asar ya bi mai azhar ko mai azhar ya bi mai la'asar فدوب صلاة المؤمن ni da ya jima ina neman addu'a Allah shi imam subhanallah I have a shirt which has a red cross tag on it but someone told me uh, if I put it on for prayers it will not be accepted it will be accepted Eh? Now, the answer is definitely your prayer will be accepted as long as you don't have belief in Christianity. Da zaran an ce kana da imani da Kiristanci to sallar da kai kana dauke da kuros babu shi. Wato yana tambaya akan mutumin da ya salla yana rike da riga wanda rigan a jiki akwai zanen kuros haka. Wani ya ce masa in yayi sallar sallar an karba. Babu shakka amsar haka ne. Ba ma rubutun cross ba wanda ya sallah akwai cross din a rataye a wuyansa malamai sun ce Allah yana karban sallarsa a bisa sharaɗin bai yi imani da cross din ba don ta yi jahilci wallahi na taɓa ganin ɗan musulmi da ke sanye da cross wallahi sai na kira shi abin ya kai shekara goma sha biyar yanzu na ce masa kai don Allah ko me yasa kake sa wannan yace ado ne wai ya gani a kasuwa ne ya saya ce Allah sarki bawan Allah to cire ba kyau ko na ce iyi eh. sai ya cire to kaga in kace baya da sallah kai zangabo shi bai ma san cewa mama kuros bane ya dauka abin kyalli ne na azo ya sa a wuya musamman da yake wannan zamani matasa da yawa sun lalace ba sha'awar da suke irin kwaikwayon 'ya'yan kabirai da ke kasashen amurka mawaka in an ga kabiri ya sa sarƙa mu ya ce a ɗauka yana da kyau Allah shi kyauta cikin sallar ashan addu'a da ake yi ta kace witiri a sallar ashen tana da asali a lokaci yi ba addu'a da ake a sallar ashen a raka'ar karshe wata yana nufin alkunus kenan babu shakka alkunus yana da asali